ga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da shida ga watan sha a shekara ta dubu biyu da ashirin miladiyya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin sheikh abubakar mahmud juni wanda yana ƙarƙashin karatuttukan da muke ƙarƙashin akademiyyatul ma'ali al'alamiyya muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya samu abin da zamu faɗa albarka wanda kuma za mu yi kusure ya gafarta mana sannan ya sa abin da za mu faɗa cikin kyawawan ayyukan ayyukanmu mun ɗau lokaci ina gaba mu samu yin karatun ba <clears throat> saboda yanayin abubuwa da aka shiga ciki halin da aka shiga ciki na su corona da kuma tarzoma wanda ta faru ina ga satin da ya wuce ko wanda har aka sa kofi da sauransu to muna roƙo Allah ya ƙara yayi mana waɗannan ababe ya sanya aminci a cikin wannan ƙasa da wannan gari mai albarka wato garin kaduna na karanta قال حدثنا قال قال قال حدثنا صالح بن نعم. قال قال عالم الشعري حدثني ابو عبده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه له النار رجل من كتاب امن وأهل الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكي باب تعليم الرجل أمته وأهله وأن باب يجيب من بياني hukunci ko sakamako na koyar da mutum da zai mutum koyar koyar wanda zai yi ga da da iyalinsa wato menene sakamako ko menene hukunci na koyar yayin da mutum yake da baiwa ko kuyanga ya koyar da ita ko yan gidansa ahalahu su ne iyalinsa menene wato sakamakon haka ɗin koyarwa wanda mutum zai yi ga kuyangansa ko baiwarsa ko kuma wato iyalinsa wannan ƙarƙashin wannan babi za mu ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mana bayanin falalan wannan koyarwa yayin da mutum Allah subhanahu wata'ala ya sa ya bashi baiwa ko ku yanga idan ya koyar da ita mene mai hukuncin haka sannan wani irin lada zai samu musamman a ce bayan ya koyar da ita ya masa tarbiyya kuma ya zo ya aure ta haka da a bawa shi ma za mu ji hukuncin bawa yayin da yake karkashin shugabansa wato ubangidansa idan ya kasance yana baiwa Allah subhanahu ta'ala haƙoƙin da ya cancanta abubuwa da Allah ya umarni yana aikatawa wanda ya hana yana hannuwa sannan kuma bayan haka yana ba ubangidansa cikakken biyayya da ladabi da ɗa'a to shi ma menene ladansa to duka za mu ji wannan hukuncin haka kuma abu na uku shine ahlul kitabi wanda suka yi imani da annabi su sannan suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo wato ba tare da sun canza wancan addinin ba ko sun canza littafin injila din ko at-taura al-imam al-bukhari yake cewa akhbarana muhammad muhammad shine ibnu salam al-bukhari al Bikandi wanda ya taba shudewa mun yi bayani a kansa قال يتي cewa حدثنا المحاربي al-muharibi shine abdulrahman ibnu muhammad al-kufi shi dan kufa ana tare da ni قال حدثنا صالح ابن حيان صالح ابن حيان يا با labari shi wannan sale ibnu Hayyan din an fi sanin sa da lakabin sa Hay wanda kuma shi sika wato su su ne wannan sale ibnu Hayyan da a bada concentration sosai a kai. sale ibn Hayyan ɗin nan su biyu daya ɗaya siƙa mai rauni da'ifi shi mai raunin shine sale ibn Hayyan al-Qurashi ina fata wazi shine mai mai rauni ɗin to waɗanda waɗanda suka yi mummunan fahimta da wannan sanadin sai suka ce al-Imam al-Bukhari yayi kuskure ana tare da ni sai suka ce da ya fi fidda masala ya duna hayyar shi kuma mai rauni ne to ba san cewa mun yi wannan a masalahul hadis za ka iya samun suna yan mutane suna guda biyu sun zo ɗaya amma ko ba wai mutum ɗaya ba ne za ka iya samun misali muhammad bin zaid ko zaid bin khalid misali mutane guda hudu duka sunansu zaid bin khalid amma kuma ba wai kowa sunan shi kenan ka mu muwafaka kai san lokacin da muka yi bayani akan muttafaq da mu'talaf da mukhtalaf mun yi wannan cikakken bayani a wancan lokacin to ciki za a iya samun waɗannan biyu ɗin masu rauni ne biyu kuma masu ƙarfi ne ɓangaren hadisi to shi wannan sale ibnu hayyan wannan shi mai ƙarfin ne siƙa ne siƙa ne wanda al-imam bukhari ya fidda masa ban san mai raunin ba shi ba ne a yake nufi a nan wato bai ruwaito daga gare shi ba ina fata wa ne wancan ana an fi sanin shara sale bin hayyan alkurashi kuma dukan sa a tabaka ɗaya suke a tabaka ɗaya abin da ƙara sa mutane suka samu a ruɗani nan, a mai raunin shi ne alkurashi yawa eh? shi an fi sanin shi da kunya ɗinsa hai hai Eh, salih ibnu ah, cikakken sunansa salih ibnu salih ibnu muslim ibnu hayyan salih ibnu salih ibnu muslim ibnu hayyan <clears throat> wannan suka kenan shine mai wannan sunan har yake cewa kala amir amir <coughs> ash-sha'bi shi ma dan kufa ne <clears throat> ah, amir ash-sha'bi ya ce kala <clears throat> haddathani abu burda abu burda ya bani labari wato ya bani wannan hadisin an abihi daga babansa abu burda shine amir al-ash'ari kowa ya rubuta shine amir al-ash'ari abu burda <clears throat> babansa kuma an abihi daga babansa Shi ne abdullahi ibn qais shi ma al-ash'ari yake cewa Kala <clears throat> rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce? ya falafatul lahum ajran wasu bangarori uku na mutane suna da lada tashi biyu ɓangarori uku na mutane <clears throat> suna da lada tashi biyu wato lada guda biyu <clears throat> ɓangaren farko rajulun min ahalin kitabi mutum wanda yake yana ɗaya daga cikin ma'abuta littafi suwa ne ne ahalin kitab ahalin kitab su ne mutanen annabi isa ko annabi musa da aka turo musu eh, da lokacin da annabi isa ya zo wurinsu ko annabi musa suka imani da wannan littafin na al'injila ko littafin al-taura sannan bayan haka ba su canza wannan littafin injilan ba ko al-taura kuma har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suna a kan akidarsu sun bi sun yi imani da annabi isa ko annabi musa sannan bayan haka ba su canza littafin a taura ba ko littafin a al'injila sannan suna a kan wannan shari'a nasu har annabi ya zo ya same su waɗannan su ne ahalin kitabi a nan <clears throat> wasu malamai sun ce duka su biyu ake nufi mutanen annabi isa da mutanen annabi musa alaihi salam amma wasu ga ce a'a mutanen annabi isa ake nufi a nan idan muka yi itibarin cewa a lokacin da annabi isa alaihi salam ya zo ya shafe ko addinin da ya zo da shi ya shafe wanda suka gabace shi da muka yi tibaran nasararanci wato da ya zo a lokacin haga ayi waɗanda suka rigaye shi ya shafe su kenan ina tun da shi ne ya zo bayan wa ya zo bayan annabi musa alaihi salam ina fata an gane to shi yasa <clears throat> wasu ka ci alif kitabi anan ana nufin mutanen annabi isa alaihi salam kawai to rajulun min ahlul kitab idan muke itibarin sa a wannan fasara na wasu daga cikin tawagan malamai wato mutanen annabi isa din lokacin da suka karbi injila sun imani da annabi isa kuma sun yi aiki da wannan injila ba su canza ta ba har annabi ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ya zo amana bi a sun imani da annabi Isa shine nabiyihi ko annabi Musa wa amana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi ko su suka yi imani da annabi Muhammad kun ga sun imani da annabawa nawa kenan eh? idan ya kasance akwai ragowar mutanen annabi musa kenan eh to amma su aya ka'ida mutanen annabi musa a lokacin da annabi isa ya zo dole za su yi imani da wa da annabi isa tun da shi ya zo bayansa to saboda haka a sai kaga sun imani da annabi Musa sannan da annabi Isa ya sun imani da shi idan kuma waɗanda aka haife su lokacin annabi Isa ne kaga dama ba su ga annabi Musa ba sun yi imani da annabi isa alaihi salam sannan kuma da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sun imani da annabi muhammad to waɗannan suna da lada guda biyu ladan imani da suka yi da annabi isa alaihi salam da kuma ladan imani da suka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa aka ba su lada guda biyu da suka yi imani da annabi isa da su canza a taura a al'injila ba suka yi haƙuri suka ɗabbaka wannan shari'ar ta annabi isa ɗin dukkan wani ƙalubale da suka fuskanta ba su canza littafin ba kun ga yanzu ahal littafi da muke da su yanzu kiristoci da yahudawa wannan ba za a kira su ne ba ba za a kira su ahal littafi ba eh, waɗannan kiristoci na yanzu da yahudawa ba za a kira su ahal kitabi ba sabida su sun canza injila haka sun canza attaura da wannan ne wasu malamai suke ganin cewa baya halasta mutum yanzu ya auri kirista ko ko ba yahudiya an gane ko saboda su ba asalin ahalul kitabi irin waɗancan ba ne tunda da yanzu ka same su zina suna ganin sa halas ne shan giya halas ne ga saɓanin ahalul kitabi na asali wanda dukkan waɗannan hudud ɗin akwai su a littafin al'injila da littafin al'ura ina fata wabi dukkan kusa abin da ke cikin alkur'ani waɗannan littafan sun yi kwantenin ɗinsu ƙur'ani sai ya daɗi a kansu sun yi rata iskanci ne kawai suke yi na wasu abubuwa da suke yanzu su dinga cewa ai su ƙidar su ne wannan ba injilan suke bi ba ba bible suke bi ba ina fata wabi saboda haka duk wanda zai yi bible tiriyan tiriyan zaka same shi ana addini ne wanda yake mai tsafta wanda babu abin nan a cikinsa wato alfasha da sauransu wal abdul mamluk haka bawa bawa wanda ke mallakin ubangidansa ne idan adda haƙƙallah idan ya kasance yana ƙarƙashin ubangidansa ya bada ya baiwa Allah subhanahu wataala haƙoƙinsa wato baya saba ma Allah dukkan wasu abubuwan da Allah ya ce a aikata yana aikatawa kamar yadda muke bayani wanda kuma Allah ya ce kada aikata yana barin aikatawa shine haƙullah ta'ala yana yin Allah biyayya da da'a yanda ya cancanta muhabba mawali haka kuma ubangidansa baya saba masa shi ma yana ne ubangidansa yana masa biyayya to wannan shi ma yana da lada guda nawa guda biyu saboda ladan don Allah subhanahu wata'ala da ladan yin biyayya ga ubangidansa rajulun kana hu amatu haka mutumin da yake da baiwa ko kuyanga addabaha sai ya ladabtar da ita ya mata tarbiyya kyakkyawa har ta kai munziri na fayyace abubuwa to na girma da balaga za ta gane wannan abu mai kyau ne wannan abu mara kyau a ahsana tadila kyauta ta tarbiyyarta da ladabinta wa allamaha kuma ya koyar da ita ilimi na addini fa ahsana ta'limaha sannan ya kyauta ta koyar da ita thumma a'taqaha sai yanta ta yana yanta ta yace to yanzu bayan yan tawon wanda nauki ki nemo wali ni yanzu zan aure ki ta zawaja sannan ya aure ta walahu ajran shi ma yana da lada guda nawa guda biyu ladan farko shine ne ha tarbiya lada na biyu kuma yan ta da ya aure ta an gane ko sun maƙala amir sai amir ya ce a na ka ha bi gairi shaikin mun baka wannan na baka wannan matsala ilimi ba tare da wani lada ba ka bani kuɗi ko tukunci wadda ta na yurka shi ma duna ha'ilin madina a mutanen da waɗanda suka gabata kafin su samu wani hadisi na manzo Allah sallallahu ko wata matsala hukuncin matsala ko hadisi sai sun yi rihila daga wani gari zuwa Madinatul Munawwara an gane ko tunda asali madina tana ɗaya daga cikin wurare man ilimi wato maɓuɓɓugan ilimi an gane ko to za mu zo mu yi bayani matsayi na ka da amir a sha'abi ya ce waye yake nufi za mu yi wannan bayani insha Allah ta'ala a waɗannan ababe guda uku su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ishara cikin alkur'ani ula'ika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون waɗannan su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a ayan nan haka wasu malamai abota tafsiri suka ce ula'ika waɗannan dai su ne yutawna ajrahum marratayn su ne ake basu su ladan su so biyu bima sabaru saboda hakurin da suke yi yasa ire-iren su al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa inda a ce Kirista ahlul kitabi mutanen annabi isa bayan sun yi imani da shi a lokacinsa daga baya bayan annabi eh, isa ya tafi sun canza a ko sun canza wannan littafin afwan sun canza injila littafin da aka zo masa da shi to wannan ko da annabi ya zo sun yi imani da shi ba za su shiga cikin yotauna ajrahum marratayn ba saboda babu ma sabaru ba su yi haƙuri a kan sun jajirce a kan wannan shari'ar da littafin injilan ba tun da sun canza ta ina fatawa ne wannan ladan wanda zai same shi ne wanda ya tabbata akan addinin misali annabi isa bai canza ba har yayi haƙuri yana yin wannan addini har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma ya imani da shi shi yasa suke kafa misali da ire da su abdullahi ibn salam amma ka'abul ashba ba sa kafa hujja da shi wasu malamai sun tawo shi suka ce amma shi ba zai shiga ciki ba wasu suka ce saboda ya yi imani ne ma a lokacin Umar ibn al-Khattab wasu suka ce a'a ai Ka'ab al-Ahbar shi ma yana ɗaya daga cikin ahlul kitabi zai iya shiga ciki wannan dai sabani ne na na malamai an gane ko amma dai sun fi rinjaye da cewa kaabul al-Ahbar ba za a sanya cikin wannan misali ba ina fatawa ne amma dai abdullahi ibn salam da ire-irensu a mafi yawancin malamai sun ce zai shiga cikin ƙarƙashin wannan hadisi insha Allah ta'ala a ƙwaye matsala a nan da amir yake cewa mun baka ma'anan wannan hadisi mun baka bayani a kansa ba tare da ta ba mu tukuici ba waye yake nufi wasu malamai suka ce yana nufin salih ibn hayyan amma zancen farko na malamai kenan cewa shi ya tambayi amir wannan hukuncin mutum wanda yake da baiwa sai ya kyautata tarbiyyarta wasu karin suka ce a'a a gaskiya wannan magana ba wai Sale ibn hayyar ya bashi ansa ba wani mutum ne kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari wani mutum ne ya zo can daga khurasan kurasan gari ce wadda take wajajen gefen iran da afghanistan bari yanzu mafi yawancin ma bangaren ta yana a afghanistan shi wannan mutumin ya almamul bukhari ya kawo wannan hadisi wurare da dama daga cikin kashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa kurfil kitabi maryam ya kawo wannan hadisi ga kashin wannan aya a lokacin da ya magana akan aya imam al-bukhari yake cewa a cikin littafinsa ana tare da ni قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان مرمسين يزور خراسان qala li sha'bi sai ce ma imamu sha'bi akhbirni ka bani labari qala sha'bi sai imamu sha'bi yace akhbarani abu burda abu burda ya bani labari an abi musa al-ash'ari daga abu musa al-ash'ari radiyallahu Allah ya masa yadda kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata shi ya ce idan addabar rajulu idan mutum ya ya yi tarbiyyatar da amata baiwarsa fa ahsana ta'limaha sai ya kyautata tarbiyyarta wa allama ya koyar da ita fa ahsana ta'limaha ya kyautata koyarwanta a ataka sannan ya danta ta tazawwaja sannan da aure ta kana lahu ajrani yana da lada biyu wa idza amana bi isa haka wanda imani da isa alayhi salam kun ga wannan wannan riwaya ta imam bukhari kun ga maganar malaman da suka rinja da ahalar da can mutane annabi isa ya fi fito kenan kun ga wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da mai ƙarfi wanda za a iya rinjayar da maganarsu in mu'amala bai sannan imani da ni falahu a azran yana da lada biyu wal abdu idan taqa rabbahu haka bawa idan ya ji tsoron ubangijin sa wa ta mawaliyahu sannan yayi ma ubangidansa biyayya falahu a ajran ne mahallin shahid anan shine anna rajulan min ahli khurasan qala sha'abi kun ga wani mutum ne daga khurasan shi ya tambayi al-imamu sha'abi to saboda haka wannan da amir ash-sha'abi yake cewa a tsayina ka ha a wai sare ibnu hayyan bane wannan mutumin ne wanda ya zo daga khurasan to nan mas'ala shin wannan mutumin ya tambayi amir saboda kawai ya san hukuncin wanda yake da haihuwa ya kyautata ta sannan ya aure ta ko kau a'a da wani garabi ne wani manufa ne ya sa ya tambayi amiru sha'abi sai malamai suka ce a'a akwai dalilin da ya sa ya tambaye shi dalilin da ya sa ya tambaye shi <clears throat> wannan alimamu musulmi ya fi da wannan hadithin a cikin sahih nasa alimamu musulmi sai ya faɗi illan tambayar mutumin ya ce ma alimamu sha'abi mutanen khurasan sun kasance suna faɗa yayin da mutum ya yanta a ah, kuyangansa ya mata tarbiya ya yanta ta kuma ya aure ta sai su ce sun mata zawada, fa huwa karrakibi eh, bana na taho sai su ce wannan ya yi daidai da kamar wanda ya hau taguwarsa to wannan zancen haka ne bai halasta ba nan? an gane ko dalilin da sa ya zo ya tambayi eh, a imam sha'abi kenan kamar yadda ya cikin sahih muslim sai al'imamun sha'abi ya ce a ba haka bane gaskiya ya halasta sai ya yi mai wannan bayanin hadisin sauran hadisin na al'imamu muslim wato kamar dai hadisin da muka karanta ne na al'imamu bukhari babu wani saɓani sai dai kawai a can wa rajulun kanat lahu amatun fa gadaha fa ahsana gadaha wato ya ciyar da ita sannan ya kyautata ciyar da ita din kuma a ƙarshe a lafari na al'imamu muslim ya ce kud hadal hadisi hadith bi ghairi shay'in ta rike wannan hadisi ba tare da wani abu ba kamar kana rajulu yarhalu fi ma duna hada ilal madina wani mutum zai taho daga wani gari har zuwa madina ba don komai ba domin ya tambayi wata matsala ma wadda ba ta kai wannan hadisi ba to malamai sun fi da fa'idodi kaɗan daga ciki a bayanin cewa waɗannan sinfofi ɓangarori guda uku na mutane suna da lada guda biyu sai malamai suke cewa ire-iren su al'imamul karmani to yanzu misali idan mutum ya zo ya salla ya azumi shi ma nan ba zai samu lada biyu ba mutum ne ya salla ya azumi kai kai ne ka tashi da azumi ga shi kana da azumi kuma sai kake na filfili sosai to a nan za a baka lada biyu na ibada biyu ko <coughs> ba za a ba ka ba za a samu da haka ne me yasa annabi ya bai faɗi sauran ibadu ba ya faɗi guda uku kawai an gane tambayar inda salatatun kawai ya ce to sai malamai suka ce dalili <clears throat> shine ababe uku nan da aka ambata kowane za a yi kamar opposite ɗin ɗan uwa ne ila in ba don an ambace su ba za ka ce ila a hankalin mutum zai ce ba zai yiwu ba a ce kana da baiwa ka tarbiyyar da ita kuma ka zo ka aure ta wannan akwai ban mamaki kamar yadda mutumin nan ya zo daga khurasan ya tambayi annabi an gane ko ko kuma mutum ne ya imani da isa alaihi salam kuma ya zuwa imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kila za ka iya ganin cewa ta sanadiyan wannan ba za a ce za a ba shi lada biyu ba haka wannan baiwar ai baiwar asali mallakar sani ta ya za a ce a ba shi lada biyu an gane ko haka bawa bawa yana karkashin ubangidansa ai dama dole ya masa biyayya to domin a nuna ma cewa waɗanda ababe biyu innan wanda ƙila in ba a faɗa musu a hankalinsa zai ga cewa ba zai yiwu a ce a ba wanda aikata waɗannan ababe lada biyu ba shi yasa annabi <clears throat> ya ambace su <clears throat> ina fata an gane shi yasa al-imam yake cewa ka'ida wajen malamai inna tansisa bismi shay'i a la yadullu ala nafiyul hukmi amma adahu domin an ambaci waɗannan kawai baya nuna waɗanda ba a ambata ba in mutum ya ibada guda biyu a lokaci ɗaya ba za a ba shi ladan ibadun nan guda biyu ba ko in ka tashi da azumi ranar ka ce na filfili kana da ladan azumin ka daban kuma ladan mai na fila daban haka idan saraka ka bada ladan saraka daban ladan mai azumin ka da sallar ka daban ina fata wadu a imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa karkashin wannan za mu fahimci cewa babu laifi idan malami ya koyar da karatu ya faɗi irin wannan kalima ba komai ba domin yana so ya ƙara zaburar da wanda yake koyar da shi ya ƙara himma cewa wannan ilimin yana da muhimmanci inda imamu sha'abi ya ce mun baka wannan hadisin kyauta ba tare da ka ba mai ba shi ba mutane da suna tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa domin hadisin da bai kai wannan ba abu na uku cikin fa'idodin da suka fidda a ibn battal yake cewa a nan za mu fahimci cewa lalle madinatul munawwara tana da falala sosai shi yasa madina ita ce wasu na ganin ma ita ce asalin gari na tushen ilimi an gane ko gari na tushen ilimi garin da yake shine tushen ilimi wato ita ce madinatul munawwara wato <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam